alhamdulillah muna gode ma Allah da ya ƙara haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka yadda za mu ci gaba ga raddi ɗaya daga cikin wahabiyawa alkanawi raddi na takwas kenan zuwa na tara kenan ga wannan bawan Allah da ake kira sani rabiu a alkanawi a cikin littafin suna al'ukudu duniya fizikin ribadi manajin manaƙi islam ibn taimiyya to ka duba irin wannan a cikin wannan littafi har yanzu ah, suna cewa nazar alƙada'u bihi fa'a nasa rahmatan min rabbihi la tudfa'u al-aqdaru bakati sama'u alayhi yawma firaqihi asaban waja al-gais wal amdaru wai ranar da ibnu taymiya ya mutu bakatis sama'u alaihi sai da sama ta kuka ran da ibnu taymiya ya mutu ga shugaban waliyar duniya ba <laughs> sunan wata kuma wai mazugal wai ran da ibnu taymiya ya mutu sai da sama ta kuka alaihi yawma firaqihi ranan barin ibnu taymiya duniya asaban saboda bakin ciki waja algaisu girgije sai da ya zo ta'aziya wal amdaru ruwan sama shi ma sai da ya zo ya cabba sai da ya zo ta'aziyya saboda mutuwar ibnu taymiya kai ga irin wannan shirme da ƙarya a cikin wannan littafin daga karanta littafin na garga karanta bible wannan littafin abin da ke cikin shi garga ji ka karanta bible malam ga shi ibnu taymiya kuna bashi makamin da ko manzo Allah ba ba wannan makamin ba waye ya gaya maka cewa akwai wanda ya rubuta cewa ranar da manzo Allah ya yi fani sama sai da sama sai da sama ce kuka wanda dan shi Allah ya yi duniya da lahira ba annabi Muhammadu ba dan annabi ne Ibrahim al-Mu'azzam dan Mariyatul Qibtiyya matar Annabi ya Fati sai aka sa a ranar rana ta yi kusufi sai mutanen garin Makka suke cewa kun ga rana ma ta san kusufin dan ma'aiki rana ma san kusufin dan ma'aiki ake ta maganganu a kai nan da nan annabi na jin haka ya tara jama'a yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yaksifani li mauti ahadihi la yaksiba da limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum zalika fazkurullaha lalle rana da wata ayoyi da cikin ayoyin Allah ba sa shigewa don mutuwan wani ko don rayuwar wani in kun ga haka kawai ku ta zikirin Allah saboda haka dan annabi kenan to ga ibnu taymiya saboda shi a wurin wahabiyawa a wurin kuku alkanawi da wurin su kabiru gombe da wurin su balalau da wurin su bello yabo duka aqidar ku daya a wurin ku wannan ibn taymiya ya fi annabi muhammadu domin wa'ina abubuwan su ne waɗanda ba su ma kai waɗannan ba mu ɗan ɗari kushe wannan ba suke dangana wa annabi kuke cewa mun yi guluwi ya ahlal kitabi la tagalu bi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innamal masih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatu alqa ila maryam wa ruhun minhu ku ce an yi guluwi ko kuma ku ce a ai annabi ya ce la tatsaruni kama adratin nasara masih na maryama kada ku ringa ziga ni kamar yadda nasara suka ziga isa dan maryamu amma gashi ku kuna ziga ibnu taymiya ibnu taymiya da ba komai bane shi ba kowa bane illa maki manzon Allah illa maki manzon Allah dan ta'adda dan hakika in ana neman dan hakika lamba ɗaya na farko to ibnu taymiya ne duk wannan ta'addanci da ke faruwa a ƙasa wallahi da ɗaliban ibnu taymiya ne a wurin shi suka koya domin in ba dan ta'adda ba ke nuna tafiyar Allah har irin tafiyar Allah sai da ibnu taymiya ya nuna ga yadda Allah ke tafiya kaga ba dan hakika ba ba zai yi wannan wata rana ibnu taymiya na kan minbari yana hudu ba sai ya wanda yake ma hudu ba inna la yanzulu ila samai dunya kan nuzuli hadha summa daraja darajatan summa daraja darajatan ibnu taymiya ya ce Allah yana saukowa daga saman duniya kamar yadda nake saukowa haka sai ya nuna irin tafiyan Allah fa arada alayya alimun faqihun malikiyun fa qala kazzabta ya ibnu taymiya kazzabta ibnu taymiya ta'ala an dhalik sai wani malami ba malike malamin fiqihu ya bujiro ce ƙarya kake dan taimiya Allah ya girau akan haka fadarabu bin ni'al suka dake shi da takalma ibnu ya yasa aka dake shi dan ta'adda ne ibnu taimiya to kaji baran da ya mutu sai da sama te kuka wa baka sham wa mudunuhu wa biqahu lamma mada wa kadhalika amsaru garin sham baki ɗaya sai da ya kuka saboda mutuwar ibnu taimiya wa mudunuhu da muda da biranen da suke cikin ƙasar sham wa bi ka duka sasannin sha komai sai da ya kuka lamma ma da san da ibnu taymiya ya tafi wa kazalikal amsaru hakan nan duk kai kai wani birni ma sai da ya kuka saboda ibnu ibnu taymiya saboda mutum ibnu taymiya aw ma nazarta ilayhi fawqa saririhi habbat bihi min rabbihil anwaru والناس من باك عليه بحسرة fawqa al الخدود gizaru. aw ma نزلت ilayhi kai. baka kalla ibnu tabiya bane fauka saririhi a saman gadansa habbat bihi ya kewaye shi min rabbihi daga ubangiji shi al'anwaru haske kaji haske ne ma ya daga sama ya kewaye ibnu tabiya haske duk wannan matsayin ku ba annabi sai ibnu tabiya wannan su min bakin alayhi kaji sanda ibnu tabiya ya mutu mutane suna ta kuka kaga ashe saba sunna ba mai saba sunna irin ku alkanawi da ku da malaman ku ne masu saba sunna annabi ya hana an yi mutuwa ai kuka amma ibn taymiya kuka ake ta ashe ɗaliban ka ba su da tarbiyya ibn taymiya ashe ba ku da tarbiyya annabi ya hana abu kunyi annabi ya hana mutum eh, annabi ya hana in an mutu ai kuka a ba mace kuka annabi ya hana innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy lalle mamaci ana mai azaba da kukan wanda yake raye annabi ya hana ai kukan nishi in dai hawaye zai dan zuwa haka ba bi amma ka rinka wayyo Allah na shiga uku wayyo Allah na mutu na to haka aka ma ibnu taymiya gashi haka aka mai dan taymiya haka aka yi mai ana ta kuka kai a ranar da ibnu taymiya ya mutu ba ma kuka ba kayansu da aljiwinsu suka kama suna yayyagawa saboda bakin ciki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna mallada malkududa wa shakkal jiyuba wada abil awal jahiliya baya tare da mu wanda bala'i ya faɗa masa ya kama ya ga aljihun shi ko yana keta kayan shi amma sun ce ibnu taymiya shi in dan an yi haka ai ba komai annabi ya hana amma su sun ce ai gashi a cikin littafin su liswawu tashqiqul jiyubi wa innama shaqqul jiyubi alaihi mimma yulzamu ga wani ibnu taymiya in ya mutu bai kalbi dace a yaga kaya ba amma ibnu taymiya matsayin shi ya kai annabi ya hana shi ku mai ba komai kaji na gaya muku yan hakika ne yan hakika ne ka ji irin wannan maganganu wannan su min bakin alaihi mutane suna ta kuka a gare shi bi hasratin a nan unguwar alharratu wannan harratin din wa mu'uhun fawqal kududi ga hawaye yana gudana akan kundukunci gizaru mai yawa suna ta kuka suna ta kuka a can can can can can sai suka rawa suka ce to ai daga mutuwa shi kuma Allah ya riga bashi aljanna dawo mun karanta a karatun mu na baya Allahu yukrimuhu bi abdal rahmatin fi jannatin min tahti al anharu ana magana ba wanda ya san dan aljanna amma ibnu taymiya saboda ya isa shi kun dauki aljanna kun bashi to saboda haka wannan kenan cikin littafin al-uqudud duriya yanzu za mu karanta muku al-alamul al-alamul aliyya fi zikiri badi karamati shaykh al-islam ibnu taymiya ɗayan littafin kenan wanda shi alimam al-bazzar ya rubuta akan ibn taymiyyah al-harrani wanda ya tabbatar mana da karamomi na ibn taymiyyah daga cikin karamomin ibn taymiyyah yana warkar da marasa lafiya an ba shi makamin Allah wane ne ashabi Allahu huwa shabi Allah shine mai warkarwa amma cikin wannan littafi kaji da suke faɗa ibn taymiyyah yana warkar da mara lafiya Uh, ya ce ka duba shafi na ɗari takwas a shafi na ɗari bakwai da da saba'in da hudu daidai inda yake cewa anna zalika min karamati shaykh radiyallahu ta'ala anu. lalle wannan yana ɗaya ga cikin karamomin shehu Allah ya ƙara masa radiyallahu ta'ala anu. Allah ya ƙara masa shehu ya da karama wa haddasa ni aidan kuma ya bani labari Ƙala ya ce marittu bi damashq na yi rashin lafiya a damashq. Izkunta biha izkuntu biha mardatan shadidatan yayin da na kasance a damashq na yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani mana atni hatta min aljulusi rashin lafiyan ya hana ni zama rashin lafiyan ko zama ban iya yi falam ash'ur illa wa shaiku inda ra'asi ban sani ba kawai sai ga shehu a kusa da kaina ma'ana ibn taymiya eh wani ɗalibi ne yake bada labarin karama ibn taymiya guji karamar sa kawai sai ga ibn taymiya a kusa da kaina wa ana musaqqilun bilhuma wal maradi gashi ina cikin wani mugun ciwo ga zazzabi ga ciwon kai ga mura ta kama ni mai tsanani fada ali kawai nan da na ibn taymiya kawai sai na ga yayin addu'a wa qala bayan yayi addu'a sai ya ce kai ja'atul afiya lafiya ya zo kai abin da ya faɗa ki da kaga shine mai ba wai ce Allah ka bashi a ja'atul afiya lafiya ta zo fama huwa illa an barakani bai gushe ba bayan ya bar inda nake wa ja'atul afiya nan da nan lafiya ta zo wa shufitu min waqati taken taken ki na warki eh ka ji karaman ibnu taymiya daga duk rashin lafiyan da ke damun ka daga yi addu'a ta kake warkewa kaga wannan makami ne na annabawa eh domin annabawa Allah ne ya ba su wannan kawai yanzu za su yi addu'a sha yanzu magani yanzu ga masu marasa lafiya cikin littafin ku al'alamul aliyya na imamul bazar to wannan fa ne ibn taymiya gashi sannan har ila yin kautin shafi na ɗari bakwai da saba'in da shida daidai ah, za ka ji inda yake cewa wa haddasani ash-shaykh salihu alwariu usmanu ibnu wariu ahmad bin isa an-nassaju أن الشيخ رضي الله تعالى عنه كان يعود المرداء بدمشق shekul islam ibn taimiyya ya kasance yana gaida marasa lafiya a nan garin damashq fi kulli yawmin a kowane yini faja'a sai ya zo da ya zo fa'ahadahum fawasala ila shabbin minhu yana zuwa inda maras lafiya sai ya je wajen wani saurayi da alahu kawai baga ya mai addu'a take yanke shi ma fasho fiye sari'an nan da nan sai ya warke kaga makamin ibnu taymiya makami ne na annabawa duk rashin lafiyar da ke damun ka daga yayi addu'a ke ji kake warkewa eh ke ji kake warkewa ke yanke to har ila yau ya ƙara cewa waja a ila sheki ya kasuru salama fashubiya sari'an waja a ila sheki wannan yaron da ya warke sai ya tashi ya tafi wajen shehu ibn taimiya ah, ya kasudu salama alaihi yana nufin zai ba eh, shehu ibn taimiya sallama falan mara au hasha lahu wa adnahu yayin da ya ganshi sai ya zo kusa da shi ya dan jawo shi sun da fa ilai na fakatan sai ya bashi wani abin ciyarwa ma'ana dukiya kenan wa qala sai ya ce shafaka lahu, Allah ya baka lafiya fa ahadallaha ina so kai alkawari da Allah an tu'ajjilar rujua ila baladika kai gaggawan juyawa ka koma zuwa menene garinka a ya juzu an ta turuka taka? to ran ibnu Jami'a gaibu ma ya sani ibnu Jami'a ya san gaibu dama ce wala hu futuhum min guyubi iya min guyubi ilahihi dama yana da fatahi na gaibu a cikin uqudud durriya yana da fatahi ibnu Jami'a ya san gaibu to gashi anan ma a yajuzu an tatruka zawjataka ibnu taymiya ke gaya ma wannan yaron ya halatta ka bar matarka wa banatin laka arba'an da 'ya'yanka guda hudu bila bakatin ba tare da ka ciyar da su ba wa tuqimu hahuna ka zo ka zauna ka tsaya anan fa qala fata saurayin sai yace fa qabbaltu yadahu nan da na kama hannun ibnu taymiya na ma hannun kis wa qultu sai ce ya sayyidi ya shugabana ana ta'ibun ila allahi ala yadika ina mai tuba zuwa ga Allah amma ina tawassali a hannunka gashi an yi tawassali da ibnu taymiya ana ta'ibun ila Allah ala yadika ina tuba zuwa ga Allah ina tawassali da hannunka wa ajibtu mimma kashaba ni bi yace sai ni mamaki abin da ibnu taymiya ya iya gani na kashabu kaji kashabu irin nawa ne kashabu an rama ba da kabulu mm. kana ji sai gashi fa ajibtu mimma kashaba ni bi sai ne mamaki irin abin da ya gani na kashabu me shafu a wurin ƙa'idar ilimin tasawuf wurin malamai a a nuna maka wani abu ido da ido ka gan shi to ibn taymiya ya ga abin da yaron nan ke cikin halin da ke ciki bari ka ji abin da ya tabbatar maka walam miya kun kad'a a arafa bi hali ahadun min ahli duka mutanen da mash babu wanda ya san wannan sirrin amma gashi ibn taymiya ya ga zuciya ta gashi a cikin littafin ku ga ibn taymiya ya ga zuciya ta saboda haka alkanawi ga irin abin da ke cikin littafin ku wannan ma ba wani littafin ne ba sabu na dauko ba duriya ba ne ala alamul aliyya ne wannan ba. fi zikiri karamati ibnu taymiya suna nan zan tsakulo abubuwan ga sunan aibu a gindinku kuna takiya kuna hango waɗansu saboda haka shi ma za mu dakata a nan ka san kai mil kalami ma kalla wa dalla fiye yin magana ba mu zauna awa ɗaya ba a kai abin da zai amfanar ya kuma fa'idantar saboda haka nan wannan shi da ibn taymiya sun bashi makamin Allah domin Allah shi ke warkarwa sannan sun bashi makamin waliyai shi sun bashi makamin sanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah sai ibn taymiya eh babu mai warkarwa sai Allah sai ibn taymiya domin ba su yadda annabi zai iya maka addu'a ka warke ba ko kuma sahana hana ka karkaje wajen wani malami wali ya maka Allah ya maka addu'a amma ibn taymiya gashi yadda suke ba da labari waliyin Allah wannan ba daga cikin karamomin ibn taymiya ne domin a karatunmu na baya ka an cewa min ta sheki radiyallahu daga cikin mun shehu ashe yadda mu yan ɗari kuma malaman mu suke da karama ashe kuma wahabiya malaman ku na da kalama na da karama alkanawi in baka san littafin nan baka je ka duba zaka gani eh malamin ku ne wallafa littafin gashi saboda haka yan uwa nan zamu dakata sai Allah ya kai mu karatu na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh